ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara na 1445 wanda daidai laraban da yi shida ga watan tara miladi annabi isa alaihi salatu wassalam shekara na 2023 a wannan masallaci mai albarka da muka saba saduwa sati bayan sati na masjidin mu'adh bin jabal masallacin juma'a da yake wannan unguwa ta fadan mada bayan jiji cikin wannan gari mai albarka garin Bauchi Allah ta'ala ya ƙara mana albarka a ƙarƙashin darasin wannan littafi mai tarin albarka na la ilaha illallah na babban malamin nan abi abdallah muhammad bin sa'id raslan Allah saka mishi da mafificin sakayya kuma wannan shine darasi ko zama na uku a wannan littafi mai albarka idan ba manta ba mun tsaya a shafi na goma sha shida a wancan sati yayin da muka tsaya kenan wanda muka tsaya kan maganganu da malam ya kawo muna na tabbatar da ilahiya wahadaniya ga Allah subhanahu wa da kuma wajibci akan dan adam ya san abin da ya furta na kalmar shahada ba wai faɗa bane da baki kadai ya kasance ka san abin da ka faɗa kuma kana ɗabbaka abin da ka faɗa sannan ka sani cewa akwai abubuwan da za su iya giftawa su warware wannan faɗinka na la illallah kamar yadda muka faɗa cewa idan har azumi akwai abin da yake warware shi sallah akwai abin da yake warwarewa zakka aikin hajji makamantan wa'annan abubuwan to faɗin la'ilaha illallah shi ya fi cancanta a samu abubuwan da idan mutum bai kiyaye su ba za ta iya warwarewa domin duka idan abubuwan suna ƙarƙashin faɗin la'ilaha illallah ne da za ka yi azumi iya azumi amma ba ka da wannan la'ilaha illallah azumin ba karɓaɓɓe ne a ji Allah subhanahu wataala da za ka yi zakka da za ka yi wani abu na kusantan Allah subhanahu wataala matukan ba ka da la'ilaha ilaha illallah to wani abun ba karɓaɓɓe ba ne domin sai an fara samun la ilaha illallah dukkan su ƙarƙashin la ilaha illallah suke to yau da iko Allah za mu tashi a faɗin malam da yake cewa qala imam muhammad bin abdulwahab wahhab rahimahullah ta'ala malam ce imam abdulwahab ko muhammad bin abdulwahab Allah ya shira ma yake cewa ai lam rahimakallah ka sani Allah maka rahama ana ma'ana la ilaha illallah nafin wa ithbatun tufi ta anwa wa tuthbitu ta anwa' ya ce la ilaha illallah ɗan uwa ka sani nafiyun wa ithbatun ne tana korewa kuma sa'annan tana tabbatarwa a ƙarƙashin la ilaha illallah akwai korewa akwai tabbatarwa tufi arba'ata anwa anwa'i akwai abubuwa guda hudu da idan ka ce la ilaha illallah takan kawar da wa'annan abubuwa guda hudu wa tuthbitu arba'ati anwa sannan akwai abubuwa guda hudu da take tabbatar da su da in kace Allah fadin ka na la ilaha zai kawar da abubuwa guda hudu fadin ka na Allah zai tabbatar da abubuwa guda hudu to ne da abubuwan nan mana ce tun fi ilahiyata wa ilahiyata wa tawagita wal andada wal arbaba ce la ilaha illallah tana kore wato ilahiya da duk wani kuma bayan Allah lokacin da kace la ilaha ba abin bautawa da gaskiya bisa cancanta ta kawar da dukkan wanda za a bauta masa kuma bayan Allah duk wani wanda kake tunanin zaka iya bauta masa kuma bayan Allah to faɗin ka na la ilaha illallah ka kore shi a al'adance ne ko a wani aƙida ne ko a wani tunani ne to wannan la ilaha illallah ta kora duka wa ina abubuwan wa tawagit haka nan ɗagutai faɗin ka na la ilaha illallah kana kawar da dukkan wani ɗaguti ne wal andada da dukkan andad wal arbab da dukkan arbab mana sai ce to bal ilahiyatu ma qasarat ma qasattuhu bi shay'in min jalbi khairin aw daf'i darrin fa anta muttakidahu ilahan idan an ce al'ilah ana nufin cewa dukkan abin da ka ƙudiri wani abu in ka ƙudire shi zai kawo maka alƙairi ko zai tunkuɗe maka sharri kuma kake da ka riƙe shi a matsayin hakan zai maka wannan abin to ya dawo ila a wajenka dukkan wani abin da kake tunani zai kawo maka alƙairi ko zai kawo maka sharri zai tunkure maka sharri ko zai kawo maka alkhairi sawa'un dan adam ne sawa'un gunki ne sawa'un wani dabba ne yanzu wanda suke ɗaukan shanu irin 'yan ƙasan indiya nan a ga sun ɗauke su alloli ne yasa suke bauta musu yasa wani an taɓa samu wani ko sanata ne yana biki ya je yanka suka zo aka dinga dukan mutane a wajen so da ya yanka alloli to idan su alloli da suka kare kansu mana za da suka dinga dukansu to nan wanda suke ɗaukar wa'insu koma bayan Allah cikin abin halitta na ɗan uwansu mutane sawa'un lata ko uzza ko uzairu ko iyasi tunda yanzu akwai bayinsa ko tunda sun ce lam ni wa lam yulad to ko da irin wannan su ba suka rike shi sun zan ƙarya ne to idan ka riki wannan ka dauke shi ila tunda kana tsoron wani abu da ka je wajensa ka nemi kariya a wajensa ko ka nemi karuwa a wajensa to duk wanda ka ɗauki wannan koma bayan Allah ka ɗauke shi ila mana cewa ɗawagut shi kuma ɗawagut man ubida wa huwa rabin duk wanda aka bauta masa da yaddansa aw rushi ibada ibadati ko kuma aka zaɓe shi a matsayin ibada to ɗagut ne shi idan shi yadda ya ce a bauta masa ya da ɗagut ko mutane suka zaɓe shi cewa wannan kawai ya kamata a dinga bautansa Ta shi ma ya zaɗa hutu wal andadu ma na ce andad kuma ma ba an dinin islam bin ahal au maskan au ashiratin au malin fahuwa huwa duk wanda ya kasance mutane sun ɗauke shi suna ganin lallai na da tasiri a wajensu na da amfani suka ɗauke shi a matsayin abin bauta suka ɗauke shi a addinance ne ko kuma a wajen rayuwarsu ne suka ɗauka zai musu amfani ko saboda dangantakarsu da shi ko kuma a'a dukiya ne mutum ya ɗauka ya ɗauki wannan cewa wannan dukiyar ta ɗauke masa ibada bin dukiyar bin wani abin da zai ɗauke shi to ya masa andal da ƙaunihi ta'ala sai ya faɗin maɗaukakin sarki da ke cewa ba da a'udu billahi min mai rajim wa minan nasi man yattakidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke ɗaukan su abubuwa kuma bayan Allah an dare hum suna son waɗannan abubuwan ka hubbilla kamar yadda ake son Allah mutum ya ji cewa akwai wani abin da zai kawar da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ya da musa liddan lillah ya da mushi aldad mara sai ce wal arbabu idan aka ce albabu man aftaka bi mukhalifatil haqqi wa ata'atuhu duk wanda ya muka fatawa ta saba wa gaskiya kuma ka masa da'a to wannan ya da muka arbam musbiqan li qawlihi ta'ala saboda ta fadin Allah madaukin sarki Allah yake cewa takabu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam وما أمروا إلا إله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون a cikin suratul tauba Allah ke gama ittakazu ahbarahum wa rubanahum arbaban min sun dauki malaman su shugabannin su arbaban koma bayan Allah wal masih ibn maryam wa umiru illa ya'budu ilaha wahid ba a su da wani abba sai dai su bauta wa Allah shi kadai la ilaha illahu wanda babu wani abun bautawa in ba shi ba Allah subhanahu tsarki ya tabbata amma yushrikun game da abin da suke masa na shirka to duk wanda zai maka fatawa da saƙon Allah ya maka fatawa da ƙin gaskiya kuma ka ɗauka ka masa ɗa'a kan wannan abu ya dawo maka ne arbab yanzu irin abinda wai suke faɗa ɗin da daga suna faɗan munanan maganganu na rashin hankali maganganu da daman su da dama da ka samu cewa ba magana aya ba magana hadisi ba ka ji an ɗauko maka magana ce a aya ko hadisi ba ne a amolan kai ne saboda me sa sun ɗauki arbab maganganun irin wa'annan a yanzu misali wanda yake faɗa wa man yuhibbuni wa man yarani fa fi jannatil khuldi bila buhtani wanda ya gan shi ya so shi to zai shiga aljanna ba tare da komai ba kai da ka ce to me yasa da faɗi wannan shi annabi ne shi wane ne sai ce la'anna ni khalifatu tijani kawai sai wani khalifatu tijani to waye tijanin ma da kawai khalifar sa da zo ko a ce a shiga ka ganshi? ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce man afa'ani da kalal janna wa man asani da kalal nar wanda ya min da'a zai shiga aljanna domin wanda ya da'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya da'a Allah ne wa man yuti'i rasula faqad afa Allah man yuti'i rasula faqad afa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wanda ya ganshi ba bai ce wanda ya so shi bai aiki ba domin abin guda biyu ne dole in ka so Allah ka so manzo Allah da ka yi aiki da umarnin Allah da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kawai sai ce man ni wa man yarani duk wanda ya so shi ya ganshi na taba jin wani yana bayani an ce to ga waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ba su yi imani da shi ba hakan ba zai sa imanin su ya musu amfani ba ko sun warware imanin imanin a ganinsa ba zai musu amfani ba domin da daga sharaɗi na cikin suhuba a ce mutum sahabi ne shine mallakiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal islam wa lam taqlilhu ridda mutumin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu a musulunci ba ta da yarda ba ko da kan lokaci kadan ne ko ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bangaren wa'ansu mutane kadan da aka ce wannan dokan ba ta kansu kamar irin su eh, Abdullahi bin Ummu Maktum tun da shi makahun amma ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ko da Allah masa cewa bai ga manzo Allah ba ko amma ya iman da shi sannan kuma ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har an ba shi jiran Madina wani lokaci to idan ba shi ba wanda yake da idan gari lafiyarsa karau ya gan shi ya yi iman da shi sa'annan ya mutu a musulunci bai rinda ba to ya dawo sahabi to darajar sahabi ma shi tijjani ba da shi ko ya haka ne kuma za a ce saboda kai kalifansa kai ba kalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i da ba imamul uh, fuqahaul arba'a ba ka daga cikin ko daya kana nan afirkan ka muna tare da kai ka ka ce wani goyi wanda wani garfa wai saboda kai kalifansa to shi ba wai bare kai kalifan eh a kallon ma wani malami ce step bakwai <laughs> to shi ma wanda ce kai kalifarsa ne bare kai ga su Abu sun ga manzo Allah sallallahu alaihi amma ba su imani ne su amfani ba to shi wannan da da bayan sai ce ai abin da ya sa su Abu Jahal din da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu amfani so ba su kalle shi a a Rasulullah ba sun kalle shi a Muhammadu yatim ne ba Muhammadu ba wa ai maraya sai haka da sun kalle shi Muhammadu annabi da za su shiga aljanna kaje ba su yi imani da Allah ba kaje anan su kullum saboda abin da molan ka ake yi da tunanin ka ake yi an samu kuma mutane kawai waɗanda an musu katanga da neman ilimi sai a tsarin na ce to dole kowa ilimi ka dai kawai ka bi shehin ka bi shi kamar gawa a hannun mai wanka duk abin da aka ce sami na wa Allah ne kuma mai sami na wa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma kana qaulul mu'minina idza du'u Allah wasu da ya kuma bayan ayyuka qulu sami'na wa ata'na su kaidan mu'mini akan maganar Allah ko maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akan wani maganar wani dan adam bayan fadin Allah ko a dan adam bayan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi yau yukadu bi qawlihi wa yatruku kowa ana karban maganar sa ana barin sa in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai shi ne yake cewa ai su da sun musa kallo na annabi ai da ba haka ba da za su shiga aljanna kai tsaye amma sun masa kallo ne na kawai muhammadu wannan maraya ta ji ƙaryen banza a ƙa'idar shi ne wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ɗabbaka abin da ya zo da shi ya gaskata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya mutu akan haka shine ake magana to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna matsan bayan shirka ba zai tabbata ko da ya samu wani matsala da ba zai tabbata a wuta ba an samu sahabbai da sun yi imani da manza Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin sun mutu fa da imani amma ya ba labarin za a musu wani azaba saboda wani aiki mummuna misali kinkiratu an je wajen yaƙi ya ɗauki wani abu ɓangare na ganima ya ɓoye a kashe shi kuma a filin daga aka zo ana ce ayi wani ya shahada sai aka kira kinkiratu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai shahada ko kuma zai samu wani matsala zai samu wani azaba sabai hankalin sai tashi ya baro garinsa ya baro iyalansa ya zo an buga ya buga an kashe shi da suka je suna duba ko dubu sai suka same shi da wani abu na ganima ya sa ya yi belt kamar belt da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin da ya koya sai an masa azaba kai shi fa ya imani ya mutu da imani ya mutu a filin daga amma kai ka zo kawai ka ce wanda ya ganka ya soka kawai ba wai dan komai ba dan imanin ka da Allah ba dan komai ba kawai sai da kai kalifan tijjani shi wa da kalifan sa kawai zai zo na raba aljanna to shi sa a ka'idar irin na ɗan hakikan so dama suna karanta irin na abubuwan da gaskiya ce kai komai ba komai komai kai ba komai a to kai kada kawai kaga wanda ya ganshi tunda a tabaqat sab'a ko daki daki da hawa hawa har guda bakwai ya ga ba matsala kenan saboda haka duk wanda ya muka fatawa da san rai ka kuma bi shi ya ga arbaba ka masa da'a akan wannan a ce kawai mutum ya ce in ka gan shi ka so shi kenan ka gama ba kai ba aiki kenan Allah ya sauke mana ce wa arba ta anwa tana kuma tabbatar da abu guda biyu guda hudu afuwan cewa in Allah din nan alƙasd na farko ƙasadin ya huwa kaunika ma taqsidu illa faɗin cewa la ilaha illallah din nan da zaka fara kar ka nufi kowa da kaɗai ta ibada in ban da shi Allah madaukakin sarki wa ta'zim wa mahabba kuma ka samu girmamawa da ƙauna da Allah subhanahu ta'ala saboda Allah yake cewa walladina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su suna cikakken soyayya zuwa ga Allah domin duk wanda yake bautan Allah masoyin Allah ne wannan yana bautan wani masoyin wani ne kuma haka ba kamar yadda wani naji wani mawaƙi Allah ƙara shigar da mu yake faɗa eh, mai dubun isa kuma ake ce masa yana magana yadda suke yana muƙaranar yadda suke alaƙa da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alaƙa da shehu su kenan yake cewa dan sun ce in an taba rasulu ne ko an ce rasulu ba sa jin daɗi amma an ce shehu to da za ka ga abin nan su? shi sa suke sarraha ba su ɓoya sukan ce su bawan iyas ne mutum ya ce ni abdul iyas ne ni bawan iyas ne kuma yadda kake gani suke wannan abin da ga idan suna kawo hikaya maganar su gashi ne yana ta a littafi tun ya ce maka wani ya mutu jiya ko jiya na ji wani na faɗa wannan Sheikh Ibrahim ya yi tafiya yana tafiya ana jiransa a mitin kai kaji ah, in kana jin labarin ma ya karasa to yawan wasu irin mutane suke tarawa da gaba sai da an kitan gasu na neman ilimi wa ana jiransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi taro suna jiransa kaji ji da Allah wannan nan wajen wanda ake jira ba shi ko kuma kai akan da jiransa ba kenan a iya wannan kalmar ka dauka kai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana jiransa sai zo sai suna sauri sai aka dauki yaro sai mutu aka zo ana kai kai kai kace ce za ka yi shi kotu sai ce bai fara ka ce motar ka ta take yawo musu sai ce kai ina yaro yazo taba shi tashi da izzana da umarni na da yadda na ba na Allah ba sai yaro ya tashi to yanzu a nan wajen yanda Allah yake rayawa yake kashewa shi ma ya raya ya kashe gina ya kashe ya raya idan ka yi ga sai to kai baka san matsayin waliyi ba ko bi a al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam ya fa annabawa annabi Isa ma ta to annabi isan ma ce wa ubri'ul akmaha wal abrasa sai ce wa ubri'ul mauta yace mene bi idnillah ba yin sa bane yace da yaddan Allah ne shi daga cikin ulul azmi da rusul wanda Allah ya ambace su a Qur'ani ne be su yana hakuntar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai danganta yace fasbir kama sabara ulul azmi min rusul to wancan da aka ba labarin su a Qur'ani har zuwa tashin alkiyama Allah bai ba labari sai ce amma yana yi da yardan Allah ne kai kuma ka ka ce shi yace a yi da sa a nan wajen baka bai da iyasu kamar Allah ba ka mai da shi kamar Allah kenan tunda Allah ne mai rayarwa da kashewa shi ma ya kashe ya raya shi ma dawo Allah kenan kuma su mutanen da ake yana abin saboda dolantaka suna zaune eh sai sun ce oh, in ya rara ko ya rara ko haukar ya gaji ya ce in oh, gausu sai a jinjina wa gaisu. da na rayawa na kashe Allah ba zai mutu ba sai hana kansa mutuwa sai ya tafi yana ta neman magani ya tafi turai ya mutu da sai ce a shi shi ba da matsala ko da kuke da matsalar mutuwa wa kuma muridin akarab ya fi kusa muridai shi muridai ba zai mutu ba shi ma amma saboda ƙarya ne ba abin da yake shi ma bai iya kansa ba shi yasa cutar da wata ta shige shi da san cutar ta zo ba da ta yi tasiri a ga wasu cutar aka ce kuma ga wajen magani kuma ya kuma ba a masa maganin ba da sai hana cutar ta shige shi sai ya hana kansa mutuwa domin daɗin rai game shi to ladin da amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani su mafi tsananin soyayya su zuwa ga Allah ne mara sai ce wal khawfu raja takan sanya tsoro da kuma tsammani a wajen Allah kwaɗayi da qaulihi ta'ala sai ya kudu madaukin sarki wa in wa in yastaska Allah bi birrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah fa ya nufe ka da ka samu matsala cutuwa ba wanda ya isa ya kare maka in banda shi Allah din wa in yuridka da khairu fala wa li fadli idan ya soka da karuwa alkhairi ba wanda ya isa ya ture maka wannan abu yusubi bihi man yasha'u min ibadi Allah yana samar da wanda ya ga dama zuwa cikin bayansa wa huwa al-ghafur rahim shine al-ghafur ar-rahim wannan tsarin Allah ne idan ya ga dama wani abu zai same ka ba wanda ya sai ture maka idan ya ka da karuwa ba wanda ya hana ka wannan karuwa idan ya nufe wani abin cutuwa ya same ka ya jarabce ka ba wanda ya sai kare ka kuma sai abin ya same ka la mahala ba makawa malam sai ce to na arafa hada duk wanda ya san wannan qata al alaqata ma'a ghairillah zai yanke alaƙarsa da wani kuma bayan Allah Allah ne mai bayarwa ne hanawa mai azurtawa ne talaitawa mai rayarwa ne kashewa a lokacin da ya so akan wanda ya so ya nufi wanda ya so ba wanda ya sai canja kuma an manna shi Allah wala تكبر عليهم جهامته الباطل كما أكبر الله عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتكسيره الأصنام وتبرعه من قوله ما sannan babu wani ɗagawa da wanda ya nake koma bayan Allah babu wani abin da zai naka rajiji da kai kamar yadda Allah ya kawo labarin annabi Ibrahim da manzon sallallahu alaihi wa sallam guma kan da annabi ibrahim alaihi wasallam ne tsawar Allah madaukin sarki yake ga mana قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله كتوى hakika abun koyi kyakkyawa ya kasance ga annabi ibrahim da waɗanda suka yi imani da shi a yayin da suke gaya wa mutane su lallai su sun barranta da su da abin da suke bauta kuma bayan allah sun kafirce wannan abin da suke yi saboda haka duk wani abu koma bayan allah bai cancanta a musa ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan da malam ya ziro ba shi yasa sai malam cewa hadil kalmatu a tayyiba allaha ya yadulla ala nafi ilahiyyati an ghairillahi ta'ala yace wannan kalma tana tabbatar da wato nuni akan kore bauta wa koma wa kowa ko bayan Allah wa sarki wa aidan al ithbat manqutun bihi da kuma tabbatar da bauta wa Allah shi kaɗai. ala shuka alamatul fikr naqil al mufassir usulin an naqil muhammad al amin al shaqiqi rahimahullah ma wa eh, shaqiqi yake cewa aqwa siyabul hasri annafi wal ithbat yace mafi inganci na, labari shine wanda yake tabbatar da korewa da tabbatarwa shine faɗin ka na la ilaha illallah ya kore dukkan wani abu na bauta yana tabbatarwa Allah shi kadai al-usuliyyin yaquluna manququn nafi uluhiyyati an ghayrillah jalla wa ala wa wafa'uha wa ithbatuha lahu wahdahu jalla wa ala والبينون ya يعكسون يقولون منطقها إثبات الألوهية الله وحده ومفهومها نفي الألوهية عن غير الله جل وعلا malaka cewa wajen usuliyo suna faɗin cewa wato korewa na uluhiyya a wani akan wani kuma bayan Allah madaukakin sarki kalman take ƙara tabbatarwa da kuma da a fahimci tabbatar da wahadaniya gare shi shi Allah madaukakin sarki shi kaɗansa hakan nan masu bayani su ma suna ƙara tabbatar da uluhiyya wa ubangiji maɗaukin sarki da kuma bayani akan korewa ga dukkan wani wanda za a bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala wa qala shaykh muhammad al-amin al-shaqiqi rahimahullah wal haqq alladhi la shakka fihi an an-nafi wal ithbat kilahuma mawququn sarihun fal lafzu la sarihatin fil nafi yace abin da yake tabbatacciya shine tabbataccen abu shine babu makawa korewa da tabbatarwa akan wannan kalmar na ƙara bayyana idan ka ce lafazi na la'in na sarihun ko sarihatun fin nafi tana korewa ne wallafuzin illallah sarihun bi ithbat yana tabbatarwa ne akan wato bautawa Allah shi kadai والنفي والإثبات كلاهما منطق سريع فعدل مثل min من المفهوم الغلب فيما يظهر لي qala wa qad bayyanahu alayhi صاحب النشر اللبود وإنما يكون الحصر مفعول في أدوات الآخر أخرى نحو إنما ونحو تقديم المعمول وتعريف الجزعين ونحو ذلك ماذا قال بيان سوى bayani akan korewa da tabbatarwa wanda duka bayanin na tafiya ne akan abinda malai kama ganin su Muhammad Amin Shankiti Allah masa rahama da sauran wanda suka yi bayani akan wannan kalma na la ilaha illallah abin da take ƙara tabbatarwa na korewa da tabbatarwa ne malam sai ce to fa ma'ana shahada shahadat an la ilaha illallah na fi al ibadati an kulli ma siwa Allah tabbatar da kore bauta akan kowa kuma bayan Allah wa ithbatu halillahi azza wa jalla wahdahu la sharika lahu da tabbatarwa Allah shi kadan sa bai da abokin tarayya la sharika lahu fi ibadati wanda ba da abokin tarayya a wajen masa bauta kama annahu la sharika lahu fi mulki kama yanda ba da abokin tarayya a wajen yin mulkin Allah shine mamallakin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su mallakin dare da wata da rana da yini dukkan wannan ba wanda ya tarayya da Allah ciki ba kuma wanda ya tarayya da Allah a cikin wannan Allah madaukakin sarki yana faɗa wa al ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله Allah ya ce saboda Allah الله شيني الحق gaskiya waɗanda kuma suke kira koma bayan Allah to ɓata ne sannan Allah maɗauki sarki shine al'aliyu maɗaukaki alkabir kuma masani To duk wanda za a bota masa koma bayan Allah sawawan da yardansa ko da rashin yardansa ana aikin banza ne wancan satin mun yi karatu daga baya wani bawa Allah ya bibi karatun ta facebook ne sai ta tura mishi karatun kuma a whatsapp bayan baba da ya tura mun da tura sai ce to akwai abin da ya faru ne a ofis din su wani ya ji karatun ya ce to ai ba haka bane shi ya taba zuwa wani state yana ya je service ya je service sai a kai shi tsakanin ko zamfara ne ko sokoto ne sai aka kai shi wani makabarta kan gaggo na waliyai wanda ba a shiga sai ka kai kaka shi ma jini da sigan kofa ne ya zo yana botan ƙasa sauran yana so ya shiga aka masa laman ya shiga da ya je sai ce an umarce shi da ya faɗi dukkan damuwarsa wanda ba su wuce guda hudu ba ne ina jin sai yana damuwa lokacin guda uku manya-manya eh shi kwafan sai aka kai shi gangan wani kabari kamar yadda na faɗa abin da ya faru da ni nan da kawo sai haka kai shi gindin wannan kamarin ya jero matsalolinsa guda uku <laughs> ya jero ce to kuma abin da ya bashi mamaki kusan duka uku sun bayyana na farko yana so a masa relocation ne daga jihar da wannan jihar zuwa Bauchi kuma shi dan Bauchi na ce a ra'ayi kana da state kai dan indijin dinka na Bauchi na da kai Bauchi da ƙa'idar su da ba za su maka ba sai dai ka ba hanyoyi amma dai a tsarin gwamnati ba za a maka ba amma ka ba hanyoyi za su ka maka ya ce ba fi kwanaki ba an ce ba zai sa ya shaka ka ce to yanzu za a san yadda ra'ayi ya ce eh ɗaya tabbata na biyu yana da wata budurwa da mutuwar santa ya buga dare ya buga rana ya yi kiyamun lelin ya ji an musu addu'a ya yi sadaka abin ya gara sai zaka da je ya faɗa wa nan kabarin shi ma sai kawai ko wata ran sai ka ga ce a wancan da wani sun bata sun samu matsala an ce ba za a auren ba sai ce ah, a ƙara tabbata to shi yanzu ya shiga cikin shubuha shi ya je ne yanzu ya ga motsin eh, wannan roƙon da ya kabarin abin kamar sun tabbata nan kuma ga shi ya zo ce ƙarya ne kuma ƙaryar ne in ta da uhu la yasma'u du'a'akum wa la ummat tajabu lakum alqur'ani ce. Allah ce in kun kira su ba za su ji ba idan sun ji ba ba za su iya amsa muku ba su ma fita kan suke ba haka ba yau mai kiyama ce turu da bishirkikum ranar kyamawa sai sun yi walle walle da su karshe su ce mene rabbana atihim bi'fayn min al'adabi wa la'anhum la'nan kabira sai Allah ka ninka musu inna ata'ana sadata wa kubra ana fadalluna sabila rabbana atihim bi'fayn min al'adabi wa la'anhum la'nan kabira yace to shi yanzu ya shiga cikin shuba nace a ah, ba me abun shubha a ciki shi da ya manta sau nawa ya ce ya kafa ya tsare ya roƙi Allah ya yi sadaka ya yi wayewa da turbo Allah to idan yanzu a can ɓata lokacin da ya ƙiyamun laili da azumin da ya da a rana ko na litinin ko na alamis ko wasu azumukan da yake ɗaga masa in har ubangiji bai iya amsa masa ba wannan da za su amsa masa ga wanda za su amsa masa cikin ra'ayi kuma abin da ya kamata mu sani ne, idan ka yi addu'a matsayin ka tsarin addu'a da sharɗin addu'a lokacin addu'a ɗayan bisa uku ne za a iya amsa maka sai dai faruwar abin ba lallai faru a lokacin da kake so ba dama ayi wata sha'una illa ayya sha Allah ba abin da kuka so bane ko a lokacin da kake so faru ba sai a lokacin da Allah ya ga dama ne za a iya amsa maka abin ya faru lokacin ko kuma abin ya zai faru sai nan gaba wala Allah idan ya faru a daidai wannan lokacin kuma ya samu wani matsala yanzu misali mutane dama suka roƙi Allah alkhairi su matsa su matsa sai Allah ya ba su wannan alkhairi amma alkhairi sai da wannan abin da ka roƙa Allah ya ba ƙarshe sai da ajalinka no suka matsa sai sun yi abin hawa mota misali sai dai motar ɓarayi su tare shi su kwaje kwacewa su kashe shi ko ya je hatsari ya mutu nawa nawa aka yi haka nawa mutane su roƙi Allah su matsa su bi dare da rana a ce an ba su shawari su ce a'a akan aure sai su yi auren da end of the day sai ya eh, kasance kuma wannan matan sai ta yi ajali su na ba ta fahimta saboda haka sauro ka kira idan ka ga ba baka a lokacin ba shi yasa wani bawan Allah cikin magabata yake cewa shi idan ya roki Allah mas'ala Allah sai ya ba shi abin da yake roƙo yakan yi murna ne ya ta murna sau ɗaya amma idan ta wuce ta wuce amma idan ya roƙa ga Allah bai bashi ba yakan yi ta faɗuwa yana godiya wa Allah domin Allah ya san abin da mu ba mu sani ba Allah san abin da yake murasaba da kai a lokacin da ya dace da kai idan ka gane baka ba ya fi ka sanin kanka kuma ya fi ka tausayin kanka ya fi ka kaunar kanka domin shi halice ka Allah na san bawansa yana kishin bawansa idan ka bai baka abin ba Allah ya fi ka sanin alkairi shi sa shi mumini yana da daɗin sha'ani yakan nemi idan na sa abu sai dinga istikara kan abu ya kabbar wa Allah total submit na zaɓin sa ne ba da wannawa Allah naka nake so duk abin da ya je da kuma sai farin ciki domin dama ya ba wa Allah zaɓi ne saboda haka mutane su san cewa idan ka ga addu'anka matukan ka bi sharaɗi ka bi dokoki ka bi lokutan karɓar addu'a idan Allah bai baka wannan abin da tsaye da alkari ba da azanta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yastahi an al-abd ay yarfa yadayhi wa yadullu ma khaibatani ya daga hannayensa biyu da da su ba amsa masa ba Allah na jin kunyan bawansa abokinka wani amininka yakan yi requestin wata ran a wajen ka baka abin sai ka ji saboda alakan da shi suka ci kai wallahi kash to bari ubangiji mahaliccinka shi ba wannan wanda ya requestin abin kan baka saka hana masa wannan talaucin ba baka saka ɗora shi akan arziki ba tunda mafi ƙaunanka a rayuwa iyayenka ba su tsora ka a kan ziki za su ka a hanya amma dacewa sai Allah ga dama shi sa sai ga wanda ya yi kuɗi ya shahara a kuɗi ya mutu amma a yansa ma wanda ya yi kuɗi saboda tsarin na Allah ne wani bai sai tsoro na kai ba to Allah ya fi mu sanin kawunan mu Allah mai tausayi ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji na jin kunyan bawan da zai daga hannayensa guda biyu ya sauke ba a karba mishi ba to mu sani cewa da iya karɓar addu'ar mu amma ba a lokacin da mu muke so Allah zai aiwatar ba to kai ta addu'a kuma lokacin da ruwan sai ka ɗauke ka da Allah da kai ta roƙo a baya shi kuma wanda ka ya sau ɗaya ka je amma sai kake tare kamar da zai maka kaga akwai ko cewa hankali eh shi din da yi a ƙarshe ta ce to ya sani fa shi a rahama da Allah akwai abin da dan adam yakan ji a ransa wallahi bai daga noma sai Allah masa dukkan mu kuma Allah na mana ba a rayuwar mu wani abin kana ta kaura ka ina ma ina ma sai ka ga ina ma ya faru da kai so Allah ya ga zuciyarka sai ya tausaya maka akan abin baka ma roƙe shi ba misali babba kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake kallon Baitul Maqdis yana so Allah ya da shi Baitul Kaaba da bai diga kallon Ka'aba Allah ce da rata taqallubu ka fis sama falanuwalli laka qiblatan tarbaha Allah ce mun kana ta kallon sama ka tana so shi ne yana jin kunya roki Allah Allah ce to da sanda da kai ka dinga kallon gun da kake so aka dawo da shi kan kama to mu ma kuma Allah na muna abubuwa da dama kakan ce kai a haida ina ma dai kaza ko sai ga wannan abin sai ga Allah ya kaddara maka akan wani abin da kake ci kake so ka ci ko kake so ka sha kake so ka gani sai Allah tabbatar maka ina ma yanzu samu kaza sai Allah sa ka samu ina ma yanzu ayi kaza sai ka ga an yi din ko ba haka ba manomi ya je ya bi noma ya yi wasu tashi ya dinga ta roya ta ka ina ma a samu ruwa na miji daɗin yanda wuri sai Allah kawo kuma kan faɗuwa rana dole sai ya zo da ya roƙa ba fa so ce masa to abin da na gane shi ne abin kauran da Allah ke mana mukan ji cewa ina ma Allah kuma ya tabbatar da mu sannan kuma Allah ya jarabce shi dai ya ga cewa idan damuwar ta zo zai koma zuwa ga Allah ne yanzu daɗi ya zo ya ji cewa a hanya to wannan kawai jarabawa ne Allah ya masa ya masa talala da wannan abin sai yake tsammanin dan sai ya zayyana masa kuma amma wallahi su ba za su buka komai ba ba abin da za su maka su ba ba za su iya kai su ba shi yasa ba su sassi wani baku ba Allah ta'ala samu dace malam sai ce shuruku la ilaha illallah sharadi na la ilaha illallah yace fa la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah hiya urwatul rifqa wa hiya kalimatul taqwa وهي حنيفة ملة إبراهيم وهي التي جعل الله عز وجل كلمة باقية في عقبه وهي التي خلقت لأجلها مخلوقات وبها قامت الأرض والسماوات ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما لا إله إلا الله إلا شيني الأمة الوثقى تكين الحديثي سنة shi كلمة التقوى على آية القرآن سنة sannan لكي يهيئ miƙaƙƙiyar النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام shi ita ne dai kalma wanda Allah sanya ta wanzazziya a har ƙarshe wanda Allah ce wa tabbata Allah alladhina amanu fil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yallati khuliqat li ajliha al-makhluqat saboda tabbatar da la ilaha illallah Allah ya halittu halittu gaba ɗaya. cikin annabawa da manzanni da ayyu Allah da dukkan sauran mutane aljanninmu da mutanenmu saboda tabbatar da kalmar la ilaha illallah Allah ya halitta wa bi al ardi was samawat saboda la ilaha illallah a tabbatar da la ilaha illallah Allah shi fi da kasai ya tsayar da sammai wal ajhada unsilatir rusul wa unzilatil kutub saboda tabbatar da la ilaha illallah aka turo da manzanni aka saukar da littattafai da mutum sai ce ai an halicci duniya yi don ila a yi dan manzan Allah sallallahu alaihi an halicci lahira ba dan manzan Allah sallallahu alaihi idan ka ce a ba haka ba sai ce ai ba san manzan Allah sallallahu alaihi na taɓa ji wannan faɗa su duk abin da aka ce falala ne na manzan Allah sallallahu alaihi ba sa so to misa da aka ba shi abin da Allah bai ba shi bai ba wa kansa ba ka yadda manzan Allah sallallahu alaihi bawan Allah ne to Allah ka tsaya akan abin da Allah ya tsayar da shi shine ka tabbaki manzan Allah sallallahu alaihi ne ka kamaci za Allah sallallahu duk irin matsayin da Allah ya yi maka kai a matsayinka na ɗa baka isa amin da kai matsayin babanka ba a gidanku ba ko ba ka ba matsayin babanka mamanka da ce to yau ka dawo matsayin babanka za ka yadda za ka ce kai lafiya ne to ubangiji ba da ci ba da sa'a cikin bayinsa ba da wanda bai tarayya da shi makalmar cewa Allah ya ce ko malamai sun ce Allah subhanahu wataala ya halici duniya da abin da yake cikin duniya domin tabbatar da la ilaha illallah ne wannan shine abin da ya tabbata cewa Allah subhanahu wataala duk yayi halittun ne domin su bauta masa kuma yayi ne domin ya saka musu bautar kuma ta yi su fara shi ne ta la ilaha illallah kamar yadda muka faɗa duk wani abin da za ka yi kuma bayan la ilaha illallah din nan idan baka da wannan la ilaha illallah wannan abu babu shi kamar da Allah maraukin sarki yake faɗa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake cewa ban halicci dan adam da aljani ba ko aljani da dan adam ba sai dan bauta to duk wanda yake faɗan irin wannan kuma yana faɗa ne dan sarrai ka ji cewa a ce an halarci duniya dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an halarci lahira dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin tabbatar da gaskiya ne domin bauta wa Allah Allah ya halarci duniya hakan na lahira domin a tabbatar da abin da aka yi na duniya da sakamako na duniya aka yi gidan lahira domin sakamako kuma yadda ya faɗa haka din? ba ya rage kima na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kadan ba haka bane shi ba ne faɗan ya san ƙarya yake yi ya san wanda suke faɗan hakan ba sun rage ƙima ba ne asali ba sun kiyaye martaban Allah subhanahu wataala ne sun tabbatar da matsayin da Allah ya ba wa manzon sallallahu alaihi wa sallam wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki a wajen yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa wal murad ma'ana hadhihi al-kalima wa amma talaffuz bil lisan ma'a al-jahl bi ma'aniha fala yanfa'u malaka cewa abinda ake nufi da wannan kalma ta la ilaha illallah Fadanta a harce da kuma jahiltan abin da take kunsa da shi to fara yan ba zai amfanar da ɗan adam ba ka faɗi wannan kalmar da bakinka amma a zuciyanka ko ba ka kure ta ko kuma a rayuwarka ba ka ɗan baka wannan la ilaha illallah ba za ka baka amfani ba duk da kuma an ce la ilaha illallah miftahul janna to amma matakan baka ɗan baka ba ce faɗi da harshen ka kaɗai ba zai baka amfani ba dole sai aiki ya biyo baya ɗannan munafiquna ne ha da munafiqai suna faɗa suna faɗan mene la ilaha illallah wa hum tahta kufri fi dafin asfal min an-nar ce ga su alawira ma suna karkashin wutan jihar wa Wama hadhihi al-kalima la ilaha illallah ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah nafi ilahiyyati amma wallah tana kore bauta akan kowa in banda Allah tabaraka wa ta'ala wa ithbatuha kulluha lillahi wahdahu la sharika lahu da kuma tabbatar da bautar wa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba laysa fiha haqqun ghairihi ita wannan la ilaha illallah ba ta da akan kowa in da Allah la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalin la malakun muqarrabun babu wani mala'ika makusanci hakan nan babu wani annabi manzo da za a ce zai tarayya da Allah a wajen tasrifin yi ko hali tsawaitawa ko hanawa rayawa ko kashewa bare wani kalifan a babu shi annaba da manzanni babu wannan tarayya a ciki bare yan shekara tsakanin su dubu da wani abu babu su ƙarya ne kawai malam ce hmm. la mulku Karar mu wani aladu mun sanin. Ka na kala ta'ala ɗaya, kullumar ku saba, wata al'adu, la'a ta, rahmali abada. Allah ce dukkan waɗanda suke cikin samai da ƙasai. Fati dukkan su ɗan da su zo a wajen ubangiji suna bayi ne. La'a ta, rahmali abada. Da su zo wajen ubangiji a matsayin bayi ne. Mu ka da, sahun kullum a cikin wani ɗaya wata Shi sotar da Allah ke gaya mana dukkan wanda hannu tun da suke cikin samai da kasai kowa zai zo na alkiyama atir rahmanu abda zai zo bawa ne Allah ji kan kakanu Allah musu rahama wannan azzalumin mutane wanda zan ce mutum wanda zai wani da zai da bari ga kura aljihu ya ɗibi mutane an zalunci magabatan na wallahi Allah ya musu rahama Allah ya musu gafara yasa ko ka tafiya ga tsowa ta ba ta ce yasi wannan bulaka ne wallahi haka suka dinga cutar mai dan Allah musu rahama wannan mutane Allah isa mana tsakanin mu sun cuci mutane kowa ne zuwa ga Allah ba ne kuma kai a zuwa wai a zuwa na bashi aiki da Allah na ta jin wani ni na mamaki bayan da mutane su hauka ba to idan har yana da irin wannan abin to shi shi ma yayi a kira shi Allah kenan mala'ikan daukar rayuwar malakul mautu haka haka sun tara mutane ba wai malakul mautu da ya zo ɗauki ran wa'ansu ya tattara baka ji a su wani ka san ne na audio da yanzu ba akwai bidiyon sa kamar na agadas ne wata ne wani babban shehu ne ya share wani wani tsoho makaryaci ko ko kan jami da iya tafi ba su kai shi karya ba har su littafi sun san karya ne suke karanta ko to ko su ba su kai wannan tsohon karya ba ya ce ya ebo ran a cikin jakar rayuka sai ya zo a sha ɗauki wani ran muridinsa bai sani ba to kaga da shi Allah da ya ya kamata ya sani <laughs> sai zo zo kawai da ga ɗauki ran muridinsa ya zo ce kai da ne sai ce ubangiji da tuwo sai ce to ka sake mun ka dawo da ran bara sai ce a shi aikin Allah yake ka duba ba sai ka sai kwace duk ya zage kawai ran kowa ya koma wai da kowa sai ce ka ja muna kai ka duba da Allah wannan renin hal renin abu da suke wa Allah renin Allah babu lamarin Allah cikin lamarinsu kuma haka za sun tara jahilai sai ana oh! in aka faɗa wajen aka faɗa wajen oh! da za ku ba Allah da nake ganin girmansa sau ina ganin yana maganganu na hankali na ɗauka ko iya zawuriyarsa ya tsaya yake abubuwan da ya gabata sai je gana kawai babban shi kwanan yana faɗa wani magana na rashin hankali wani malamin kaduna wa ya sunan shi wala je gane wani yana kai ta ji maganganun ma kai kuma sai da an tara mutane kawai an dunkule su kan su yi karatu sai shehi 'ya'yan shehi za su yi karatu a dunkula mutane kawai a ta gaya musu ƙarya ƙaryar da ba taɓa irin wannan ƙaryar ba wa lissafin rayuwar ɗan adam ba kuma suna addini Allah ya sauke to kowa ne zuwa ranar alkiyama bawa ne ba haka ba urratan gullan huffatan urratan gullan da a zo tsirara ba kaciya ba ka kalma kafan mutane na sha Allah ƙara mata da take cewa Rasulullah kuma ga maza ga mata wani bare kuma zai cewa ba ya sha al'amura shaddu dubin dalik al'amarin ya wuce haka to makaracin da ya ce zai zo da riga kuma ya ɗibi ta da aljuba eh ya wuce hankali kuma ga san su ne idan an kawo sai su wannan shari'a ne su yan haƙiƙa ne da mu zo kan bazarin su to a haƙiƙa ina haƙiƙa nan haƙiƙa rashin hankali ko haƙiƙa ƙarya kenan Allah sai ke wa qala ta'ala yawma ta'ti kullu nafsin tujadil an nafsiha wa idha qila laka la khaliqa illa Allah fa hadha ma'rufun la yushariku fi dhalika al-malik al-muqarrab wa la nabiyyu mursal da aka ce maka la khaliqa illa Allah ba mahalicci sai Allah ma'arufin ma da ce wannan sananne ne la yusharikuhu fi dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ba wanda yake tarayya da Allah tsakanin wani mala'ika ne makusanci ko wani annabi munzo ne ba wanda yake tarayya da Allah a wajen umumi a wajen halitta فإذا قيل وإذا قيل لا يرزق إلا الله فكذلك إذا قلت بعد أذرتا واسي الله ونما هذا تكتبس فهو يسي أذرتا كسي الله na taɓa faɗuwa da wani bawan Allah a goron dutse a Kano zai gun yake zama ya yi karatun sa irin carbi mai guda dubu dan gun da yake addu'o'insa sai na ga posta ƙatuwa na iyasi a gabansa ratan boston iyasi shekarun da dama tun kan hakikan yanzu su koma suna karatun littafin su hauka haukacewa tun da ɓarna a cike yake ai a cikin littafin yake sai ce mun ya dai addu'a ba wannan ba zai addu'a ba sai ce me yasa sai ce cewa dai roƙa talocin ban gane ba sai nake cewa wannan ya ɗauki wannan tsari kenan ya ɗauki shi ala tsari so da lokacin da hakika suke tabbata abu ɗan hakika sun ta gane o oh, shi yake roƙo nan shi yasa shi sa yake zama a kai shi yake ajiyewa a bangon shi sai a samu wasu 'yan fuwan nai kawai sai su danna wani abu wuta sai ta gani shi ya bayyana eh ga shi na a bango shi karamar sai bayyana gina eh har a ci wata <laughs> saboda haka fai da laka la illa ba fa ta zalika da ya ce muka ba abubuwa da gaskiya sai Allah ba haka yake wa ilahu huwa ba'budu hada huwa tafsir hadhihi al-lafza bi ijma'i ahli al-ilm da ya ce ilahu shi ne abun bauta dai wannan shine tafsirin gaba daya babu ta ilimi fa man abada shay'an faqad takazahu ilahan min dunillah duk wanda ya bauta wani kuma bayan Allah ya dauke shi abin bauta kuma bayan Allah wa jami'ul alihati batilun dukkan wasu kuma bayan Allah bata ne illa ilahan wahidan sai da shi Allah shi kadai wa huwa Allah wahdahu shine Allah shi kadansa tabaraka wa ta'ala uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya dauka dauka mai girma wal fadlu ma'rufati shahadatu an la ilaha illallah qabla fadl salati abdi an yaba an yaba haka an ma'ana zalika a'aban min wujubi bahatihi an salatu wa sawm mutum farlanci girma da matsayin la'ilaha illallah ya fi girman azumi ya fi girman sallah ya fi girman dukkan komai wajibcin mutum ya san ma'anar la'ilaha illallah ya kiyaye la'ilaha illallah kar ya ɓata la'ilaha illallansa. ya fi tsanani ya fi daraja sama da sanin matsayin azumi da zakka da sallah domin idan ka san su su kana aikata su amma baka la ilaha illallah ba za su muka amfani ba hasali ma kana yin su kana warware abin da kai ka yi sallah amma ka iya tashi ka kira wani koma bayan Allah ka yi sallah masallaci ka je da ka tuttube ka kira wani koma bayan Allah waye ko ka kira koma bayan Allah ka da mushriki ka bata la ilaha illallah wanda kuma sallar ta wata masa kishi abinda bai fi tsana kenan kayi riƙin yunwa tun daga ketowar alfiji har zuwa faɗuwar rana sunan azumi amma kuma ka je kana wani abu ko kana kiran wani koma bayan Allah Haka bai muka amfani ba so ka san ballanci da mahimmanci da kare kalmar la ilaha illallah ya fi girma sama da sanin wa'incan idan baka san la ilaha illallah sanin wa'incan ba da muka amfani ba ka fara sanin da la ilaha illallah sannan ka gangare wa'annan domin su reshina ne a jikin la ilaha illallah idan babu la ilaha illallah babu azumi ba zakka ba haji ba sadaka babu dukkan wani abin da za ka yi shi yasa daga cikin kuskuren da mutane suke yi sukan fifita kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan la ilaha illallah a'a kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa bayan la ilaha illallah ne domin duk wanda ba da la ilaha illallah baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nishi amfani ba ka fara la ilaha illallah sannan ka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa da dukkan ayyukan da musulunci zo shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma aiki yake karkashin la ilaha illallah karkashin la ilaha illallah ka turo shi zikir la ilaha illallah yi akan la ilaha illallah ya kira akan la ilaha illallah aka kore shi a garinsa akan la ilaha illallah ya jihadi akan la ilaha illallah sabai suka bisa mubaya'a akan la ilaha illallah ka dinga kashe su suna ka la ilaha illallah ita ne farko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko la ilaha illallah ne farko sai an fara kadaita Allah sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi akan abin da yake fara da awa akan la ilaha illallah sannan sai ka shaida shi kuma manzon Allah ne idan zai tura mutum zuwa wajen tura dai sai ka kira akan kiran farko ne la ilaha illallah ko haka ba akai ake fara kira manzo Allah akai yake hidima akai yake da'awa akai ya mutu kuma daga shi tutan bai tashi kai kuma sai ka zo mutum yana duk abin da ya gada ba sai ka ce ai sai ma suna fifita san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah to haka zalunci kai zalunci baka bi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin shi kira ya zo akan la ilaha illallah hidima yake wa kalmar la ilaha illallah haka Allah ya turo shi duk wanda ya kasu kuma karkashin wannan la ilaha illallah din yake kiransu shi yasa idan ka je ya je wajen mutum yana masa da'awa zai ce masa qul la ilaha illallah ga bakon sa Abu Talib mun ka irin gwagwarmayar da ya ko akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma me yake ce masa ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha illallah ka ce la ilaha illallah ne ya juya ya juya ya ga sauran suka ce masa a ah, suka yi convention a ah, yanzu kai zaka bar hanyar magabatanka saboda haka la ilaha shi ne farko akan dukkan wani abu wa tarihin shirki imani da bi a a'zamu min mai nikah al jaddat wa tarihin shirki haramta yin shirka a hana shirka a yaƙi shirka da imani a hana imani da tagutai kuma ya fi girma jimalar sama da haramcin wato auren matattakin iyaye wato umahat wal jaddad da kuma kakanni bi ma'ana a hana yin shirka a hana yin imanin dagutai mafi tsadar abu kenan ko lokaci kana ta bacci ga gawa Allah ta'ala ya samu dace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 kai rahama magabatanmu cikin iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ka musu rahama ka gafarta musu ya Allah waɗanda suka rage daga cikin su ya Allah ka ƙara musu tsawon kwana da imani da aiki na ƙwarai ya Allah ka ba mu ikon kyautata musu kamar yadda suka ingata tarbiyyarmu mu ya Allah ka albarkace mu da zuriyar da ka ba mu da mu da su ya Allah kare mu akan fitintunu na zamani ya Allah muna roƙon ka ba mu zaman lafiya a gidajenmu ka kare mu daga fitintunu zaman aure ka ba mu zaman lafiya a unguwannin mu ka kare mu daga fitintun na makwabta ya Allah kan mu kulla wa kowa duk wanda ya kulla mu ya Allah kaga sai tasiri ya Allah muna roƙon ka ba mu zaman lafiya a garrukan mu ya Allah wannan fitintun da ake a sauran wajeje ya Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka kawo musu zaman lafiya ya Allah muna roƙon ka wannan tsadar rayuwa da tsadar abinci da yunwa da ake fama ya Allah kawo mana sauki ya Allah wannan noma da muka yi Allah ka musu albarka ya Allah waɗannan shugabannin mu ya Allah ka shirye da su ya Allah ka sa musu tausayin mu ko suna so ko ba sa so ya ubangiji mara ki sarki ƙara albarka wannan damuna da muke ciki ya Allah muna roƙonka da suna ka ka marasa lafiya a gida a waje asibiti ko ina Allah ka ba su lafiya dole muke lafiya Allah ƙara mana lafiya da abin da lafiyar take bukata ya Allah mara ki sarki muna roƙonka yadda muke taruwa a wannan ɗaki naka da waɗanda suke jin mu daga nesa ya Allah dukkan muna da damuwa Allah ka wanye muna dukkan muna da kunciya ya Allah ka wanye muna dukkan muna da wani tashin hankali ya Allah ka kawar muna ya ubangiji madaukin sarki dukkan muna da bururruka kala kala Allah ka cika muna ya Allah muna da mafarke mafarke a zukatan ya Allah ka cika muna wa'annan bururrukan ya Allah muna roƙon ka albarkaci kowa a wajen sana'ansa cikin gida da na waje dan uwa dama suna roƙon mu sasa cikin addu'o'i a yau wannan waje je Allah da mu Allah ka biya muna da mu sai Allah ka kare mu da mu sai Allah ka yassare muna muna roƙon ka Allah wanda gina na masallaci mai albarka Allah ka sa masa abin zanin sa gari. ya Allah ka sa masa cikin wato sadaqatul jariyarsa ya Allah gafarta wa iyayensa ka albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa ya Allah waɗanda suke ɗawaini akan wannan masallaci dare da rana safa da yamma bangaren kwamiti limamai ladanai masu sharar masallaci kowane bangare Allah ka samu su a mizanin su na ya Allah yadda muke zuwa lokaci ba lokaci ya Allah ka samu a cikin mizanin nagari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh